daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin), sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wani gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumin su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kun san sai kuma shiri na musamman na shahadar imam bakar salam limami na biyar daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai shirin wato afirka yau shirin na ƙarshe shine murai masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. da farko ga su ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce iran tana goyon bayan tattaunawa saboda haɗin kan mutane ƙasar lebanon a ƙasar mali kotu ta yi watsi da neman ɗage haramcin da sojojin ƙasar suka yi wa jam'in siyasa sannan za ku ji cewa tsohon jami'in gwamnatin biden na amurka ya tabbatar da cewa isra'ila ta tafka laifukan yaƙi yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci wanda yake ziyara aiki a kasar lebanon ya bayyana cewa kasarsa tana goyon bayan haɗin kan mutanen kasar lebanon kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka bayan ganawarsa da shugaban majalisar dokokin kasar lebanon nabi beri a yau talata a birnin beirut babban birnin kasar arakci ya ce kasar iran tana goyon bayan kasar lebanon ta hanyar wato taimakawa ƙungiyar hezbollah kuma tana goyon bayanta kan hanfi ƙasar isra'ila wacce take mamaye da wasu yankunan ƙasar lebanon wata kotu a ƙasar mali ta kori wato ƙarar da aka shigar a gabanta don neman soke matakin da majalisar dokoki ko kuma sojojin ƙasar ta ɗauka na rusa dukkanin jam'iyyun siyasar ƙasar a ranar 13 ga watan mayu ne da ya gabata majalisar koli ta sojojin ƙasar mali ta fitar da dokar hana dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar wa'anda yawansu ya kai ɗari uku wato harkokin siyasa wasu lauyoyi sun bayyana cewa yin hakan wato take haƙƙin wa'annan jam'iyyun siyasa ne amma sojojin sun ce akwai buƙatar sake lalin yadda al'amuran siyasa za su kasance a ƙasar jaridar guardian ta ƙasar birtaniya ta bala labarin cewa hare-hare da sojojin amurka kasar isra'ila suke kaiwa kan makarantu ko kuma makaranta a wato yankin gaza inda 'yan gudun hijira falasina suke samun mafaka da gangan ne Yahudawa suke kai hare-hare a kansu su kashe falasinawan Jaridar ta kara da cewa isra'ila ta bayyana wato ta kai hare-hare kan makarantu guda shida a kan wato falasɗinawa a gaza da gangan inda ta kashe falasɗinawa kimani 120 a wa'annan makarantu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran ofishin shugaban ƙasar turkiya ya bayyana fatan cewa tattaunawa da ake yi tsakanin ƙasar rasha da ukraine a birnin istanbul wato za ta kai ga tsaida yaƙi a ƙasa ta ukraine da kuma fatan za a wato tsagaita buɗewa juna wuta ofishin shugaban ƙasar turkiya ya bayyana haka a yau talata ta kuma ƙara da cewa tattaunawa daga da ake gudanarwa ko kuma aka gudanar a jiya litinin a tsakanin rasha da ukraine an kuma gudanar da shi ne a fadar shugaban ƙasar turkiyya ya nuna alamun cewa za a samu daidaito tsakanin kasashen biyu kuma a dakatar da buɗewa juna wuta kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya ambato majiyar fadar shugaban ƙasar ta turkiyya tana cewa shakka babu duk wata tattaunawa da ɓangarorin biyu suka yi ana fatan cewa za su kai ga wato dakatar da buɗe juna wuta wanda kuma zai kai wato ga daina yakin gaba ɗaya ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin wato tsohuwar gwamnatin ƙasar amurka joe biden ya bayyana cewa babu tamtama gwamnati gwamnatin ƙasar isra'ila ta tafka laifukan yaƙi a kan falasinawa a gaza tare da saninta matthew miller wanda ya yi aiki a matsayin kakakin ma'aikatar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta amurka tun shekara ta 2023 zuwa kuma ƙarshen gwamnatin biden ya faɗa wa tashar talabijin ta sky news kan cewa isra'ila ta tafka laifukan yaƙi a ƙasar ta wato falastinu da aka yi masa tambaya dangane da wato gaza a cikin fadar white house mille ya ce an yi ta samun saɓani dangane da yaƙin na gaza saɓani manya-manya da kuma ƙanana kan yadda za a kare dangantakar amurka da hamji ƙasar isra'ila duk tare da abin da ta aiki take aikatawa a lokacin amma mila ya tabbatar da cewa hamji ƙasar isra'ila ta tafka laifukan yaƙi wanda babu shakka a cikinsa. da aka tambaye shi dangane da ko me yasa a lokacin da suke mulki ba sa wannan maganan sai ce ai mutum bai isa ba ya bayyana ra'ayinsa a gwamnati sai dai abin da shugaban ƙasa ko kuma gwamnati take so masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin ko kun san shiri na musamman na shahadar Imam Bakar alayhi salam shirin Afirka a yau da kuma shirin na ƙarshen muroyin masu sauraro da wannan kuma ke cewa mu kwana lafiya. Ko kun san. Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu sauraro yau talata sha uku ga watan inda yake kwancewa manya-manyan malamai abubuwan da ya rikice masu a cikin wa'annan sabbin addinai da suka shigo daular musulunci da sabbin ilimi da suka shigo al'ummar musulmi. A ɗan ɓangaren kuma Imam Bakar salam ya sami damar karantarwa ne saboda sarakunan Bani Umayya sun yi rauni suna kuma ta jayayya da Abbasiyawa kan mulki. saboda yawan iliminsa da kuma yadda yake warwarewa malamai abubuwan da suka shige masu duhu na ilimin addini da duniya aka sanya masa suna bakirul ulum wato mai tsaga ilimi har ila yau imam bakir salam ya samar da ɗalibai da dama wanda suka zama manya-manyan malamai a masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwa cike da gwagwarma wajen yada ilimi da gaskiya sarakunan banu umayya a lokacin sun ga cewa ba za su iya haƙuri da ganin irin ci gaban da imam bakir salam yake samu a cikin al'ummar musulmi ba sai suka kashe shi da guba a rana irin ta yau a hali yanzu dai kabarinsa na makabartar bakiya a birnin madina inda yake kwance tare da mahaifinsa da kuma kakansa imam hassan salam muna taya muminai ta'aziyar shahadar imam muhammad bakir salam sannan ga hadisi guda daga cikin hadisansa salamullahi alaihi inda yake cewa wanda ke son duniya kamar tsutsan alhariri ne a duk lokacin da yake ƙara naɗe kansa da zaren alhariri fitarsa daga naɗin yake ƙara wuya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 358 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan yuni shekara ta 1667 miladiya a karon farko a tarihin aikin likita a duniya aka yi wa mutum alluran ƙarin jini wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna jean baptiste denis shine ya fara yin hakan wanda kuma ya kawo sauyi babba a ilimi da ayyukan likitanci a duniya kafin haka dai marasa lafiya da dama sun rasa rayukansu saboda zubar da jini a lokacin da ya yi aikin ƙarin jinin dai likitan ya yi amfani da jinin rago ne sai dai daga baya an gano yadda ake ɗaukar jinin mutum a sanya wasu mutane mabukata jini. da ƙarshe masu sauraro ko kun cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta wato 13 ga watan horodot shekara ta 1942 hijira shamsiya imam ruhullah al-musawi al-khomeini kudisa sirruhu ya gabatar da jawabi mai zafi a makarantar faiziya da ke birnin qom a nan tsakiyar ƙasar iran a cikin kwanakin ashura na wancan shekarar inda ya fallasa makirce-makircen sarki sha da kuma mukarabansa kan addini musulunci da kuma malaman addini ya kuma bayyana hatsarin da musulunci da musulmi suke fuskanta a ƙasar iran a cikin maganarsa dai imam khomeini kudisa sirruhu ya ce sarki da mukarrabansa ba sa son musulmi kuma ba sa son musulunci kuma suna jiran duk wata dama da suka samu na kawar da su don haka ya ko mutanen iran musulunci da musulmi suna cikin hatsari muna jin tsoron abin da zai faru da musulunci da musulmi a cikin ƙasarmu iran ɗaliban makarantun hausa sun cika a makarantar kuma suna dakon dirar mikiyar jami'an tsaron sarkin a kansu a koyaushe amma har aka tashi ba su yi hakan ba sai dai daga baya dai a cikin dare jami'an tsaro sun zo sun kama imam Khomeini kudisa sirro a gidansa a cikin dare suka tafi da shi zuwa wasu kwanaki suka sake shi. rahmanin rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri daga cikin shirye-shiryen na musamman da muka saba gabatar muku da su a duk lokacin haihuwa ko kuma shahada ɗaya daga cikin albaita alaihi salam a yau da yake rana ce da ta yi daidai da ranar da daya daga cikin albaita ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam imam baqir alaihi salam ya shahada to haka shirin namu na yau zai dubi ne cikin rayuwarsa don ta zama mana abin koyi to sai dai kafin mu je ga cikakken shirin muna taya dukkanin al'ummar musulmi musamman mabbi alibaita ta salam juyayi da bakin cikin wannan rana da fatan Allah maɗauki sarki ya sanya mu daga cikin mabiyansu na haƙiƙa. To masu saurare ɗaya daga cikin fatan da kowane cikakken mutum yake da shi. shi ne samun cikakkiyar rayuwa wacce za ta kai shi ga samun sa'ada ta duniya da lahira to haka ne a yaushe irin waɗannan mutane suke ƙoƙarin neman wasu mutane da suke da irin wannan cika da kuma kamala don su yi koyi da su kuma su zamanto musu fitila mai haskaka hanya to ko shaka babu cikin wato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kolin abin koyi alalakalla ga mu musulmi idan ma dai bamu ce ga dukkanin bil'adama ba duk da cewa haka lamarin yake saboda haka ne waɗannan mutane suke yin tsinkaya cikin tarihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ya kasance daga cikin gwarazan da suka yi tasiri a cikin rayuwar ɗan adam kafin ya zama manzo an san annabi muhammadu da a tsakanin mutanensa da mai gaskiya da riƙon amana ta haka ne iya yunkurar da mutane daga rayuwar jahiliya ci ba da rudani zuwa ga rayuwa ta ilimi ta hanyar saƙonsa don haka sanin kisa rayuwar babban mutum irin muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da dole kuma mai amfani ga kowane mutum a bayan ƙasa kamar da Allah maɗaukin sarki ke cewa hakika kuna da kyakkyawan abun koyi daga manzon Allah ga wanda ke fatan saduwa da Allah da ranar lahira ya kuma tuna da Allah da yawa cikin suratul ahzab aya ta 21 to a bangare guda kuma bayan manzon Allah din dole ne a samu waɗansu mutane waɗanda su ma za su zamanto abin koyi idan muka fahimci haka to kenan za mu san cewa ahlul baiti alaihimus salam su ne abin da ke misalta mutum musulmi wanda isharorin alkur'ani mai girma suka ayyana kuma manzon Allah ya tabbatar da hakan hakika ahlul baiti sun sami kulawa ta musamman daga manzon Allah wanda ya rika tarbiyantar da su da tsarkake su da kuma bunƙasa su har suka samu damar aikata ka'idojin musulunci da karantarwarsa masu kima waɗanda ya zo da su kuma ya kori wato ya hori al'ummarsa da ta su ya kuma jaddada wajibcin tafiya tare da su da bin tafarkin su ya sanya su abokan tagoicin littafin Allah da aka aiko shi da shi lokacin da yake cewa lalle ne ni mai barin nauyaya guda biyu ne a cikin ku littafin Allah da ke batattun mutanen gida na wato ahlul baiti waɗanda matuƙar kun yi riko da su ba za ku taɓa ɓata a bayana ba kuma su ba za su taɓa rabuwa da shi ba har su same ni a bakin tafki waɗannan jaddadawa ta manzon Allah ba su kasance don kusanci da dangantaka ko alaƙar auratayya da ke sauransu ba face dai ya hakan ne saboda irin waɗansu siffofi na kamala da suke da shi to ɗaya daga cikin irin waɗannan taurari abin koyi shi ne imam muhammad bin ali albakir alaihi salam imami na biyar cikin imaman ahlul baiti alaihi salam kamar yadda muka ce shirin namu na yau zai dubi ne cikin rayuwarsa da irin ayyukan da ya gudanar da kuma walhalu da ya fuskanta cikin rayuwa wanda suka yi sanadiyar shahadarsa a rana mai kamar ta yau ya ubangiji ka karba daga gare mu lallai ne kai ne mai ji ne kuma mai sani. To masu saurare yanzu kuma bari mu dubi cikin rayuwar Shiman baki din alayhi salam. A cikin watan Rajab shekara ta hamsin da bakwai bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ne gidan saƙon musulunci ya cika da farin ciki mai girman gaske saboda haihuwar Muhammad bin Ali bin Hussein al-Baqir alaihi salam wato imami na biyar daga cikin imaman gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Imam Baqir alaihi salam da ya rayu sama da shekaru uku tare da kakansa Imam Hussein alaihi salam don haka ya ga waƙiyar nan ta Karbala mai ta da hankali bayan nan kuma ya ci gaba da rayuwa karkashin kulawar mahaifinsa Imam Sajjad alaihi salam duk tsawon lokacin imamancinsa har lokacin da ya shahada a yin wannan lokacin da Imam Baqir ya sami ilmummuka na musulunci da kuma gadon annabawa daga mahaifinsa alaihi wannan yanayi da ya sanya man bakir ya kai wani matsayi na ilimi ɗaukaka tunani kyawawan hala da shauransu ya su ba shi damar jagorantar al'umma gaba ɗaya bayan mahaifinsa a ruwaito a zubair bin musim almaki yana cewa wata rana mun kasance a wajen jabir bin abdullahi al-ansari ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sai ga aliyu bin husaini ya zo tare da ɗansa muhammadu bakir a lokacin yana ɗan ƙarami sai aliyu ya ce wa ɗansa wato muhammadu sumbanci baffanka sai muhammadu ya je sumbanci kan jabir sai jabir wanda a lokacin ya makance ya tambaye shi cewa wane ne wannan sai mam aliyu bin hussein salam ya ce ai ɗana ne muhammadu nan take sai jabir rungume shi ya ce ya muhammadu kakanka manzon allah tsira da aminci allah bata a gare shi da alayensa yana gaishe ka mutanen da suke gurin sai suka ji mamaki sannan suka tambaye shi cewa a'a yaya haka ya aba abdullah sai ya ce wata rana na kasance a wajen manzon Allah a lokacin kwa Hussaini yana zaune a kusa da shi yana wasa sai ya ce min ya Jabir za a haifa wa ɗana Hussaini ɗa da za a kira shi da sunan Ali a ranar tashin alkiyama za a yi kira mai kira cewa shugaban masu ibada ya tashi a lokacin Ali bin Hussein zai miƙe to shi ma Aliyu din zai haifi ba a haifa masa ɗa mai suna Muhammadu ya jabir idan ka haɗu da shi ka isar da gaisuwa ta gare shi ka sani cewar idan har ka ganshi da to sauran kwanakin da suka rage maka ba su da yawa hakan kuwa ya faru don bayan kwanaki uku da wannan ganawa jabir ya rasu saboda irin ɗimbin ilimin da yake da shi ne sa ake masa lakabi da albakir wato wanda kike ta ilimi sannan yake bayyana dukkanin abubuwan da suka shiga wa al'umma duhu da kuma bayanan da sirrori da suke cikin ilimi. To masu rare da yake ma cikin rayuwar nasu ne bari mu yi dubi cikin irin wato matsayin da yake da shi. Irin matsayin da Imam Bakar alayhi salam ya kai ne wajen ilimi da tunani da hangen nesa yasa al'umma suke taruwa a wajensa don amfanuwa da irin wannan matsayin na ilimi da yake da shi. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da gwarazan musulunci suka faɗi dangane da shi. Da farko, Abdullahi bin Ata al-Makki yana cewa, Ban taɓa ganin malami ya kaskance gaban wani malami ba, kamar yadda na ga malamai a gaban muhammadu bin ali albakir na biyu kuma ibn al-imad al-hambali yana cewa abu Ja'far muhammad bin bakir ya kasance daga cikin malaman madina ana ce masa bakir ne saboda keta ilimi da ya yi wato ya keta shi ya san asalinsa da kuma shiga cikinsa jabir bin yazid al-ja'afi kuwa cewa yake yi na kasance idan na ruwaito hadisi daga gare shi nakan ce wasiyin wasiyai ko magajin ilimin annaba muhammadu bin ali al-hussein alaihi salam ya ce mun kaza to waɗannan suna nuni da irin ɗimbin ilimin da shi imam bakir alaihi salam yake da shi yanzu kuma bari mu dubi kan ɗabi'unsa. To masu saurare barkanmu da sake saduwa. To da yake muna magana ne kan abun koyi. To yanzu bari mu dubi cikin ɗabi'un Imam Bakir alaihi salam don ganin yadda ɗabi'unsa suke. Anan za mu yi haka ne ta hanyar nakalto abin da wasu imamai da wasu bayan Allah suka faɗi dangane da shi. Bari mu fara da Imam Sadiq wato ɗan shi Imam Bakir ɗin alaihi salam. Imam Sadiq alaihi salam yana cewa babana wato Imam Bakir kenan ya kasance mai yawan zikiri ya kasance mai ambaton Allah a lokacin da muke tafiya. hakanan idan muna cin abinci ya kasance mai ambaton Allah hakanan idan muna tattaunawa da mutane to kuma tattaunawa da mutane ba ta hana shi ambaton Allah na kasance ina ganin harshensa na haɗuwa da su wato saman bakinsa yana mai faɗin la ilaha illallah yakan tara mu ya umarce mu da ambaton Allah har rana ta fito yakan umarce waɗanda suka iya karatu daga cikinmu da suka yi karatu waɗanda kuma ba su iya ba su ci gaba da zikiri hakanan kuma imam sadiq din alaihi salam yana cewa wata rana na je wajen babana a lokacin kuwa yana ba da sadakan dinare dubu takwas ga mabukatan garin madina kana kuma ya yantar da wasu bayi da suka kai kimanin goma sha ɗaya shi ko hassan bin kathir yana cewa wata rana na isar da kukata ta wata bukata da kuma jafa'in yan uwa ga abuja ja'far muhammad bin ali alaihi salam sai ya ce min mummunan dan uwa ɗan uwan da yake kasancewa tare da kai a lokacin wadata kana kuma ya ƙaurace maka lokacin rashi daga nan sai ya umarci wani bawansa da ya zo da wata jaka da ke ɗauke da dirhami ɗari bakwai ya ce ka ciyar da wannan idan ka ƙare ka sanar da ni na hudu kuma bari mu duba shi kuma abin da suleiman bin karam yake cewa yana cewa abu ja'far muhammad bin ali ya kasance yakan saka mana da dirhami shida zuwa har dubu guda kuma baya nuna goyon baya ga 'yan uwansa ko na kusa da shi akan saura. Man baƙir dai ya kasance yana da to ɗaukan waɗannan nauyi ne ba wai don yana da kuɗin ba da ya tara, face dai ya kasance ne kamar yadda ɗansa Imam Sadiq alaihi salam ya siffanta shi da cewa babana ya kasance mafi ƙarancin kuɗi daga ahlul baitinsa amma kuma wanda ya fi su nauyi mai yawa. To idan muka yi tunani sosai cikin waɗannan kalamai za a fahimtar cewa imam bakir alayhi salam ya kasance mutum ne mai tsananin neman kusaci da ubangiji a bangare guda kuma hakan bai hana shi kula da haƙoƙin al'umma da taimakawa marasa shi ba daga cikin irin waɗannan bayanai za mu ga irin sifofi masu kyau wanda imam bakir alayhi salam yake da su wanda za su iya kasancewa abun koyi a gare mu to wani lamari ko mai mahimmancin gaske cikin rayuwar imam bakir alayhi salam shine batun sauya rayuwar al'umma da kuma ci gaba inda mahaifinsa imam sajjad alayhi salam ya tsaya wajen isar da saƙon musulunci don haka ne imam bakir alayhi salam ya kasance cikin shiri da kuma shiryarwa don kammala aikin da mahaifinsa imam saddad alayhi salam ya fara na ayyukan wato aikin kawo canji ta hanyar siyasa da koyarwa ta haka ne ya gudanar da ayyukansa na wayar da kan al'umma wajen yin hidima wa musulunci don cimma manufar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To masu saurare a baya mun yi magana dangane da irin wato ɗabi'u da kuma irin ilimin da Imam Bakir Alayhi salam yake da su. A yanzu ma za mu ci gaba da karin bayani da daɗa fitowa da waɗannan lamura a fili. Ayyukan Imam Alayhi salam da ya sadar da ƙaruwa suke yi a ɓangaren ilimin musulunci. Lamarin da sun yi al'ummomi daga dukkanin ɓangarorin duniyar musulmi da suka haɗa da ɗalibai da masu neman tattaunawa daga mu'tazilawa, hawarijawa da dai sauransu suna tutuɗowa zuwa wajensa. don amfani da ɗimbin ilimin da yake da shi da kuma neman ƙarin bayani kan ayyukan da suka shige musu duhu masabar alubaita alaihi salam a lokacin man bakir alaihi salam ta keɓanto da wasu abubuwa musamman a ɓangaren ilimi da irin yaɗuwar ilimi da masaniya da aka samu a wancan lokacin shekul mufid yana cewa a cikin littafinsa na al-irshad ilimin addini sunna alkur'ani da tarihi da kuma sauran fannoni bai bayyana waje ɗaya ba daga cikin 'ya'yan hassan da husaini alaihi salam kamar yadda ya bayyana daga wajen abu al albakir alaihi salam wannan magana tana nuni da irin dimbin ilimin da imam bakir alaihi salam yake da shi Sheikhul mufid yana cewa abu Ja'far alaihi salam ya rawaito labaran annabawa sannan kuma mutane sun samo sunna daga gare shi sun kuma dogara daga gare shi wajen ayyukan hajji da ya rawaito daga manzon Allah sun kuma rubuta tafsirin alkur'ani daga gare shi kamar yadda shi'a da sunna da su rawaito daga gare shi din sannan kuma ya tattaunawa ta ilimi da waɗanda suke da saɓanin ra'ayi da shi na daga malamai kamar yadda kuma mutane sun samo da haddace ilimin tauhidi mai yawa daga wajensa. To dangane da irin ilimi da hangen nesa Imam Bakir alaihi salam kuwa ɗaya daga cikin almajiransa wato Muhammad bin Muslim yana cewa ba wani abin da ya taɓa zuwa min da ban fahimce shi ba da ya kasance ban tambayi Abu Ja'far alaihi salam ba na tambaye shi kimanin matsaloli dubu talatin kamar yadda imam salam ya mallaki nau'o'i daban-daban na ilimi da masaniya hakuma yake da hanyoyi daban-daban na bayyanar da ilimi da kuma ra'ayin musulunci kan matsaloli daban-daban a wani lokaci yakan gabatar da shi ne ta hanyar koyarwa kamar yadda yayin da yake koyar da ɗalibansa a wani lokaci kuma ta hanyar tattaunawa ta ilimi da masu zaɓanin ra'ayi da shi a wani lokacin kuma ta hanyar ganawa ta gaba ɗaya kamar lokacin aikin hajji da makamancin haka a wani lokacin kuma ta hanyar kalamai wasiyoyi da kuma wa'azi da dai sauransu dubi da idan basira cikin abin da littattafan tarihi suka tanadar mana kan imam bakir alaihi salam na mu iya ganin wato irin jerin suna littattafa da rubuce-rubuce da suke kunshi da wayewa irin ta musulunci da suke komawa ga makarantar imam bakir alaihi salam gwarazan musulunci daga sauran sahabbai tabi'ai da manyan shugabannin fikihun musulunci sun ruwaito daga gare shi ta haka ne ya zamanto gwarzo da ake misali da shi gidan imam bakir alayhi salam da ke madina ya zamanto wata cibiya ta kishi wato shiryarwa da kuma ɗaukaka da ɗalibai suke tuturowa daga sauran ƙasashe kamar da kuma imam ɗin alaihi salam yake amfani da lokutan bukukuwa wajen isar da saƙon da yake son isarwa ga al'umma. to masu saurare bayan jin dukan waɗannan bayanai da suke nuni da falolin imam bakir alaihi salam ta ɓangaren ilimi da kyawawan ɗabi'u wanda muka ce za su zamanto mana abun koyi matuƙar muka yi tuntuni cikinsu kuma wanda ba shakka haka ɗin lamarin yake to da ke muna magana ne dangane da ranar shahadansa watakila zai kyau idan muka taɓo irin yanayin da yake ciki da kuma irin batuwa da suka shafi haka wanda har ya kai shi ga shahada. Don haka daga nan muna iya cewa imam sajjad alaihi salam wato mahaifin shi imam bakir kenan ya koma ga mahaliccinsa madaukakin sarki ne a shekarar 95 bayan hijira don haka imam bakir alaihi salam ya karbi ragamar jagorancin al'ummar musulmi har na tsawon shekaru sha-tara shekaru biyu daga cikinsu a lokacin mulkin walid bin bin abdulmalik shekaru biyu kuma a lokacin suleiman bin abdulmalik daga nan kuma sai umar bin abdulaziz ya karbi ragamar mulki a wannan lokacin an samu faruwar canje-canje a bangaren siyasa da lamuran gudanarwa da cewa dai shi ma dai lokacin mulkin nasa bai tsawo ba amma dai matakan da ya ɗauka kan ahal alaihi ana iya cewa ko nau'i na adalci a ciki saboda dage wasu ayyuka na zalunci da ake yi musu a lokacin mulkin waɗanda suka gabace shi shi ne ya ɗaga zagi da la'antar imam ali alaihi salam da ake a kan mimbarori kamar da ma'auya ya sunanta hakan ya kuma zamanto sunna da dukkanin sarakunan umayyawa suka yi riko da ita yayin da suke umartar limaman masallatai da zagin imam ali alaihi salam a yayin da suke gabatar da hudubar sallar juma'a hakan ko ya ci gaba shekara da shekaru har lokacin mulkin umar bin abdulaziz din wanda ya hana haka din hakanan kuma umar bin abdulaziz ya dawo da fadak wato wannan lambu na manzon allah da ya bawa yarsa fatima ta zahra alaiha salam kyauta ya dawo da wannan lambu din ga imam bakir alaihi salam yana mai nuna cewa kwace shi da mahukunta da suka gabace suka yi lamari ne da bai dace ba bisa la'akari da kiyayyar da umayyawa suke shi da ahlul baitin manzon allah don sun matsa umar bin abdulaziz matsin lamba sosai saboda wannan siyasa ta sa ta sassauci ga ahlul baiti alaihi salam don mulkin sa bai jima ba don ya mutu ne bayan shekaru biyu da watanni biyar yana mulki cikin wani yanayi da ke cike da shakku da kuma alamun tambaya to bayan rasuwarsa sai yazid bin abdulmalik wanda tarihinsa ke cike da wargi ya dare karagar mulki to sai dai irin wannan yanayi nasa na wasa da wargi watakila na daga cikin abubuwan da suka hana shi damar toshe wannan tafarki na canji da gyara da Imam Bakir alayhi salam yake jagoranta. Daga nan kuma sai mulkin Hisham bin Abdul Malik wanda shi kuma ya sake sauya yanayin da kuma maishe shi kamar yadda yake a da wato wajen gaba da kuma kuntatawa Ahlul Bait alaihi salam. Hisham dai sananne ne wajen mummunan mu'amala ta zalunci tsananin rowa da kuma gaba da musulman da ba larabawa ba. Shi ne ya sake dawo da irin zaluncin Yazid da kuma Hajjaj. Irin wannan zalunci nasa ne sanya mabiya Ahlul Bait alaihi salam ƙarƙashin jagorancin zaid bin ali bin hussein alayhi salam suka yunkura da yi masa tawaye da ci gaba da yunkurin imam hussein alayhi salam ya faro wajen fuskantar azaluman shugabanni to sai dai kuma ya shahada tare da mabiyansa kafin masu sami nasarar kawar da hisham don haka hisham din ya sa aka tsire su da kuma wato sakan yasu a jikin koginan na furat don su kasance alama da kuma hannunka mai sanda ga shaura kamar yadda ya ce to haka hisham ya dinga bi yana kashe sahabbai da masu kaunar imam bakir alaihi salam ɗaya bayan ɗaya wata rana ma ya ba da umarni ga sa na kufa da ya kashe jabir bin yazid al-ju'fi wanda ya kasance daga cikin manyan malaman garin kana kuma fitattun almajiran imam bakir alaihi salam to sai dai kuma imam bakir alaihi salam ya lalata wannan makinci yayin da ya umarci wannan almajiri nasa da ya bayyana cewa ya yi hauka don ya samu ya tsiratar da ransa daga kisan gilla hakan kuwa ta faru lokacin da jabir din ya fito yana wasan kasa da kananan yara don ya nuna wa ya kamar ya yi hauka ganin haka gwamnan ya rubuta ya sham cewa jabir dai ya haukace to ta haka ne ya samu tsiratar da ransa irin wannan yanayi yana nuni da irin takuri da kuma wahalan da rayuwar imam baki alayhi salam take fuskanta a wancan lokaci hisham dai ya yi amana da cewa masdarin wato wayewa ta musulunci ta hakika shine imam bakir alayhi salam to sai dai kuma barin sa kawai cikin yanci ba tare da wata tsangwama ba zai ba shi dama na ci gaba da wannan harka tasa a kawo sauyi da canji haka ne umayyawa suka fara kulla kulleniya wajen kama bakir da kuma tantar da shi daga helikwatar kakansa al-mustafa alaihi Wato masu saurare ta haka ne aka kama Imam Bakir alaihi salam da ɗansa Imam Sadiq alaihi salam da kuma mai da su garin Damascus tare da umarnin hana su samun wani tasiri tsakanin al'ummar musulmi inda aka sanya shi cikin ɗaya daga cikin kurkukun wannan gari. To sai dai kuma saboda mabiyan da yake samu a cikin gidan yari ya tilasta wa mahukunta sake sake shi daga gidan wannan yari kamar yadda rawayar Abubakar Al-Hadrami take nuni da hakan inda yake cewa saboda irin maganganunsu a cikin gidan yari ya sanya babu wani mutum guda da bai tasirantu da shi ba don haka sai mai tsaron gidan yarin ya sanar da hisham irin halin da ake ciki shi kai ba da umarnin a fitar da imam bakir din tare da mabiyansa daga gidan yari da kuma komawa da su birnin madina idan har wannan ruwaya ta alhadarami tana jaddada cewa irin tasirin imam alaihi salam yake yi a gidan yari a tsakanin fursunoni ya sanya hisham ya sake shi to kuwa ruwayar muhammad jarir at-tabari tana nuna cewa sake shiɗin ya biyo bayan irin tasirin da yake samu ne tsakanin mutanen birnin damascus saboda irin nasarar da ya samu a lokacin da ya musanya ko kuma mukabala da wani malamin kirista da yin wasan kura da shi bugu da ƙari kan amsa dukkanin tambayoyin da malamin kiristan ya yi masa to babu dai wani karo da juna tsakanin waɗannan ruwayoyi guda biyu don kuwa babu wani abin da zai hana faruwar waɗannan abubuwa guda biyu a lokaci guda don kuwa imam bakir alayhi salam da ya yi wato mai isar da gaskiya da shirya ne a duk inda yake yana ɗaure ne ko kuma yana sake matuƙa dai akwai mutum da zai saurare shi to sai dai fa ganin cewa umayyawa sun ɗau duk wani mataki na takurawa imam amma dai hakan bai sanya sun samu nasara ba don haka sai suka fara tunanin kashe shi da kuma ganin bayansa a matsayin abin da kawai zai kawo ƙarshen wannan barazanar da suke fuskanta daga ƙarshe dai sham ya ba da umarnin a sanya imam bakir alayhi guba a cikin abinci a rana mai kamar ta yau shekara ta da sha 114 bayan hijiran ma'aiki ta haka ne ya koma ga mahalicinsa yana mai haƙuri da abin da ya fuskanta kuma ta haka ne al'umma ta rasa wannan imami daga cikin ahlul baitin manzon Allah kana kuma reshe daga cikin rassan wannan bishiya mai tsarki da albarka amincin Allah ya tabbata a gare shi ranar da aka haife shi ranar da ya shahada da kuma komawa zuwa ga mahalicinsa da kuma ranar da na tashe shi yana rayayye kuma Allah ya sanya mu daga cikin mabiyansa na hakika waɗanda za su ci ƙarƙashin inuwar cetonsu. su to masu saurare bisa la'akari cewa lokacin da ka ɗiya mana ya riga da ya kawo jiki a nan za ban kwana da ku sai kuma a wani jikon inda insha Allah na mu sake tare da ku ko dai haihuwa ko kuma shahadar wani daga cikin albaiti din alaihi musalam kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh هللوا فالصلاة اليوم تحلوه لدى اليوم إمام بإهام الحق تعلوه لدى اليوم duniyarmu a yau.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 Allahu ya ɗauka na lissafo nasarorin da ya samu a wani zama mai cike da rudani game da kakkausar sukar da tsohon firaministan gwamnatin mamayar Isra'ila Olmert ya yi cewa abin da ke faruwa a Gaza laifin yaƙi ne da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shugabannin tarayyar turai sun tsaurara maganganunsu kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a cikin wannan mako bayan sake kai hare-haren bama-bamai da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a zirin gaza amma abin jira a gani shine zahirin tasirin wannan sauyi na kasashen turai kan gwamnatin mamayar isra'ila hakan ya fara bayyana ne a ranar litinin din da ta gabata lokacin da kasar jamus babbar kawar haramtacciyar kasar isra'ila ta dindindin ta soki yadda gwamnatin mamayar isra'ila take zafafa kai hare-hare kan zirin gaza shugaban gwamnatin jamus friedrich mez ya bayyana cewa ya daina fahimtar manufar sojojin gwamnatin mamayar isra'ila yana mai gargadin cewa ba zai kara goyon bayan gwamnatin netanyahu ba wadda ke da sammacin kama shi daga kotun hukunta manyan laifuka a duniya Mays ya bayyana cewa yadda ake cutar da fararen hula kamar yadda ke ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan ba za a iya samun hujjar cewa ana yaƙi ne da ƙungiyar Hamas ba. Wata sabuwar magana mai tsauri ta Berlin ta yi ta ƙara kamari a birnin Brussels a ranar Juma'ar da ta gabata inda shugaban hukumar tarayyar turai ursula von da leyen ta bayyana hare-haren da aka kai a kwanakin baya kan ababen more rayuwa a gaza a matsayin abin kyama da rashin daidaito wani jami'in diflomasiyyar tarayyar turai ya bayyana wannan magana a matsayin mai karfi kuma ba a taba ganin irinsa ba daga shugaban hukumar wanda ke goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila tun farkon fara yakin gaza wannan jami'i ya yi imanin bayanin wannan shine canza zuciya a bruxelles na mainz a nashi bangaren julian barnes dasi shugaban shirin gabas ta tsakiya a majalisar tarayyar turai kan harkokin waje ya ce a cikin wani faifan bidiyo da cibiyar nazari cewa makonnin da suka gabata sun ga wani gagarumin sauyi yana mai imanin cewa yana nuna wani sauyi mai tsauri a ra'ayin jama'ar turai amma mayar da kalamomi zuwa aiki wani lamari ne gaba ɗaya kasar jamus da take kan gaba wajen samar da makamai ga haramtacciyar kasar isra'ila a bayan amurka ta yi watsi da kiran da aka yi mata na dakatar da siyar da makamai ga gwamnatin firaministan isra'ila benjamin netanyahu a makonnin baya sai dai kuma a wata barazana ta kaikaice a ranakun da suka gabata ministan harkokin wajen kasar ya gargadi gwamnatin mamayar isra'ila game da tsallake kan iyaka johan wadifol ya ce suna kare doka a ko'ina ciki har da dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa duk inda suka ga an keta dokar to ba shakka za su shiga tsakani kuma ba za su samar da makaman da za su ƙara cin zarafi ba tare ya turai dai ta daɗe tana a fatakar yin tasiri a rikicin yankin gabas ta tsakiya saboda rarrabuwan kawuna da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasashen da ke goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila da waɗanda ake ganin sun fi goyon bayan al'ummar falastino a makon da ya gabata ne kungiyar tarayyar turai ta samar da wani nazari don tantance ko gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana bin ka'idojin kare haƙƙin bil'adama da aka gindaya a cikin yarjejeniyar ƙawancenta da kungiyar tarayyar turai an samu ƙasashe goma sha bakwai daga cikin ashirin da bakwai na ƙungiyar da suka goyi bayan cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana bin ƙa'idojin. babbar jami'ar kula da harkokin waje ta tarayyar turai kaya kalas ta faɗa cewa tana fatan gabatar da zaɓin matakai na gaba ga ministocin harkokin wajen tsaro da za a yi a birnin bruxelles a ranar 23 ga watan yuni dakatar da yarjejeniyar tarayyar turai da haramtacciyar kasar isra'ila na buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashe membobin ƙungiyar wanda jami'an diflomasiyya ke ganin ba zai yiwu ba ƙungiyar tarayyar turai dai ita ce babbar abokiyar cinikayyar haramtacciyar ƙasar isra'ila inda cinikin kayayyaki a tsakanin su ya kai euro biliyan 42.6 a shekara ta 2024 da kuma euro biliyan 25.6 a kasuwancin hidima a shekara ta 2023 wani jami'in diflomasiyyar kungiyar tarayyar turai ya tabbatar da cewa har yanzu ba a fayyace ko akwai isassun goyon baya ga wannan mataki da ke buƙatar amincewar ƙasashe mambobi goma sha biyar da ke wakiltar kashi 65 cikin ɗari na al'ummar turai ba Christina Koch wata ƙwararriya kan harkokin yankin gabas ta tsakiya a cibiyar nazarin asusun Marshall na Jamus ta ce lokaci yayi da za a yi magana kan sauyin manufofin siyasar Turai. a wannan lokaci ana ci gaba da zafafa matsin lamba kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga ƙasashen da ake ganin sun fi sukarta kamar spain belgium da ireland ministan harkokin wajen belgium mezim prebost ya ce ra'ayinsa na ƙashin kansa shine kisan kare dangi ne gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take gudanarwa kan falasinawa yana mai bayanin cewa bai san irin aika-aikar da suka faru ba da har zai zama dole sai an kekeshe zuciya an tafka irin wannan mummunan hukunci wannan ita ce kalmar da ta kamata a yi amfani da ita gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai tana fuskantar zarge-zargen kisan kiyashi ga falasinawa wanda majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da yawan ƙasashe masu tasowa da masu fasaha daga sassan duniya suka bayyana hakan inda ita kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take musanta hakan tabbataccen mataki na gaba na iya zama babban amincewa da kafa kasar falastinu tare da kokarin faransa na neman ci gaba da hakan gabanin taron kasa da kasa a watan yuni shugaban shirin gabas ta tsakiya a majalisar turai kan harkokin waje julian barnes stacy ya yi tambayar cewa shin hakan zai yi tasiri cikin gaggawa wato batun amincewar duniya da an zarta kafa kasar falastinu mai cin gashin kai a zahiri dai babu wani gagarumin tasiri da zai yi amma ya kara da cewa yana ganin zai yi tasiri idan haramtacciyar kasar isra'ila ta gane cewa ba ta da 'yanci na lokaci mai tsayi a gefe guda kuma firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya lissafo nasarorin da ya samu a yakin da ya daura kan gaza a wani zama mai cike da rudani shi kuma tsohon Firayim firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila olmert ya ce abin da ke faruwa a gaza laifin yaƙi ne Ministan gwamnatin ce ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo ya lissafa wasu da dama daga cikin abin da ya bayyana a matsayin manyan nasarorin da gwamnatinsa ta samu tun bayan ranar bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2023 a wani zaman majalisar dokokin Ƙasar mai cike da rudani inda ya fuskanci tuhuma da rashin amincewa daga 'yan adawa. Netanyahu ya ce gwamnatin mamayar Isra'ila ta sauya fasalin gabas ta tsakiya tare da samun nasarori ta fuskoki da dama da ba a gani ba tun bayan kafuwar haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Shin a Gaza ne ko Labanon ko Siriya ko kuma a wasu wurare? ya tabbatar da cewa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kashe wanda ya bayyana a matsayin shugaban ƙungiyar hamas a zirin gaza muhammad sinwar kanin marigayi shugaban kungiyar ta hamas yahaya sinwar kungiyar hamas ba ta tabbatar da waɗannan zarge-zarge ba har ila yau jaridar ha'ares ta haramtace ƙasar isra'ila ta ruwaito wata majiyar tsaron haramtacce ƙasar isra'ila na cewa saɓanin kalaman netanyahu hukumomin tsaron haramtace ƙasar isra'ila ba su tabbatar da kisan muhammad sinwar ba Netanyahu ya bayyana cewa ya tabbatar da bayanan da ke nuni da cewa fursunonin Yahudawan sahiyoniya ashirin na raye kuma ashirin da takwas sun mutu. Ya yi alkawarin ci gaba da yakin har sai ya fitattaki Hamas sannan kuma an dawo da dukkanin fursunoni a raye da matattu. ya kuma jaddada cewa matakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka kuma ta dogara da shi shine ka'idar mai yadda martani mai ƙarfi ga waɗanda suka kai mata hari Netanyahu ya zargi Iran da hannu a hare-haren da ake kaddamarwa kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila daga ƙasar Yemen. Yana mai cewa ƙungiyar Husi wakiliya ce kawai ga babbar ƙasar Iran. Netanyahu ya kuma ce shi da matarsa suna fuskantar kamfen ɗin batanci daga iyalan fursunonin Isra'ila kuma 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar na yada karya kan wannan lamari. a yayin jawabin da ya yi a zaman majalisar dokokin isra'ila kenneset yan uwan fursunonin isra'ila da ake tsare da su a gaza sun yi wa netanyahu ihu inda suka yi ta sanya hannu akan bukatar gwamnati ta kulle yarjejeniyar musayar fursunoni domin sako yan uwansu yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su na zargin Netanyahu da yin amfani da su a ƙoƙarin da ya yi na alkawarin bada wata babbar sanarwa game da fursunonin amma sai ya janye kalaman nasa a nashi bangaren jagoran 'yan adawa a haramtacciyar ƙasar isra'ila yair lafit ya zargi firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da gazawa wajen tafiyar da yaƙi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.